Tuni dama ministan kwadagon Najeriya Chris Ingige ya buƙaci matasan Najeriya su kauda irin su daga neman aikin gwamnati, maimakon hakan su koyi sana'o'i don samun kuɗin biyan bukatun rayuwar yau da kullum. Wannan ya nuna matakin gwamnatin Buhari na cika alkawarin kamfe na samar da ayyukan yi ba zai bullo ta ƙarin ayyukan gwamnati ba, don yanzu abun nema ma shine tabbatar da dukkan jihohi na iya biyan ma'aikata albashi ba tare kuma da rage yawan ma'aikatan ba. Gwamnatin dai ta bullo da wani tsari na tsabar kuɗi rabin naira tiriliyan ɗaya don koyawa matasa mata da masu fama da nakasa miliyan takwas sana'o'i jami'o'i da kuma ba su jari. Za mu shiga can ƙuryar yankunan karkara ne, kuma za mu fara ne da kashi talatin cikin ɗari na ƙananan hukumin Najeriya ɗari bakwai da saba'in da hudu, in ji ministan labarun Najeriya Lai Muhammad da yake amsa tambaya kan wannan shiri da gwamnatin ta bullo da shi bayan ta da farashin litar mai ta koma naira ɗari da arba'in da biyar daga naira tamanin da shida. Shin in haka ne ta yawa gwamnati za ta iya zaɓo waɗanda za su amfana da wannan shirin. Local government in conjunction with the NGOs who are working Za mu yi aiki tare da ƙananan hukumomi da ko ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama ke aiki a yankunan. Kuma ai dama muna da tarin bayanai daga hukumar zaɓe da za mu yi amfani da su don isa ga irin waɗannan mutane masu bukata. Kamar tsaffi matan da su suka rasu da sauran miskinai da fakirai. Muhammad Alkali Sarkiyo da Maturu daga arewa maso gabashin Najeriya da ke farfaɗowa daga illar Boko Haram ya faɗi abin da yake gani zai fi zama gyara kayanka. Ya kamata a maida hankali kan matasa. Duk wani abubuwan da ya faru na abubuwan Boko Haram ɗin matasa su suka fi runguman shiga cikin wannan abubuwan da ya ta faruwa idan matasa kusan suna da abun yi din ba za su saurari wani abin da zai zo ya canja musu hankali ko da ma shaye-shaye da matasa ke ga suke taruwa wannan rashin aikin yi ne yake ba su dama suke taruwa waje daya har sai iya zuwa aiwatar da wani abun da ya shafi ta'addanci amma in taimakeniya kowa ya samu aikin yin sa yana zuwa waje ɗayan ma ba za su samu zaman balantana har sai wani abin da ba zai amfani al'umma ba ya kamata a mai da hankali akan ci gaban matasa da sawa musu aikin yi matashin PDP Yusuf Lamido Cikaire bai gamsu da yadda gwamnatin ke tafiya ba a baya an ga wannan kura in ka kawo ministocin da ba su san kan kasa da yadda ba su gudanar da abubuwa ba domin mulki gudanar da jama'a ne in ba za a iya gudanar da mutane ba duk magana an shuka kwalta duk magana an shuka eh, pol na wuta ai duk ƙarya an yi a banza ya za ka ce mutane irin su ameci da suka yi mulki shekara takwas su fashola duk suna cikin wannan gwamnatin su in gige duka abu gima da aka yi a jihar anambra da shi aka yi hmm. ka ce ba san kasan nan ba sai kai ne ka san kasa ba ina ce na san kasa fiye da su ba ba yadda za a yi kuma in san kasa fiye da su abinda nake nufi ne shi a meci da kake misali zaɓe ma tukunna da ya yi gwamna a rivers an kai lokacin da sanda ya gudu za a yi iri election ɗinsa ba zai ma iya zama a rivers ɗin ba don ya sun za a kada shi zaɓe wike da ke gwamna yau shi ne ya je ya tsaya masa da rigima a kotu sanda ya kwace masa kujera shi a meci ya gudu kana. kuma dai me za a ce karin maganar nan da ke cewa da ruwan ciki kan ja na rijiya ko ko guntun gatarinka za su yi wa talakawa amfani a zamanin da gwamnati ke fama da karancin kuɗi don faɗuwar darajar fetur. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya.